ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون wanda ko tafin ma'aunin munanan ayyukansa suka rinja tafin kyawawan ayyukansa to waɗannan su ne waɗanda suka yi hasarar kawunansu ta hanyar kai su zuwa ga hallaka ranar alkiyama saboda jayayyarsu ga ayoyin Allah